Assalamu alaikum mai saurare, barka da shigowa a cikin wannan tasha tamu mai suna na biyar ne. Wannan in shi ne farkon shigowarka, ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa. Shi zai baka damar kasancewa da mu da zarar mun ɗora sababbin abubuwan. Mai saurare wannan magana ta kan auren da Garzali Miko ya wanda lokaci ya riga ya yi Allah ya yi burin garzalin ko ya cika ya samu wadda yake so mai saurare kafin mu dora daga inda muka tsaya akwai wata tashar mu mai suna kamis na biyar wanda ake dora wasu shahararrun kuma da duka zafafa na burgewa ku je ku danna mana subscribing ku danna mana alamar kararrawa mun gode mai saurari garzalimi ko yau da allah ya lokaci ya yi aurensa kuma ya yi ya ga masoyansa masoyansa sun ji su burare sun mataya shi murna wanda kuma hakan jin daɗi ne ga dukkanin mutumin da aka ci yana da masoya wanda garzalimi ko ya yi farin cikin da ya ce a rayuwa bai taɓa yinsa ba wanda shi ya ga mutanen da suka je sansaninsa a wannan lokaci ya tabbatar da yana da masoya yanda ko da ya mutu ya san ya bar bayan da ba kowa ne yake barin irinsa ba a wannan lokaci ga zalimi ko ya ɗaga hannu ya godiya ga Allah wanda ya ƙara da cewa ba zai taɓa mantawa da irin wannan rana ba da ya ga abin da bai taɓa gani ba wanda gaskiya wannan babban abin mamaki ne domin mai saurari wanda ya je gurin hi zai tabbatar mun suma mu ji mu tattauna da shi lokaci bai ba mu dama ba amma mai saurare ka ci gaba da